shi ko dan da ya daga siya ta a shirka mati ba katsi ya koma buguguri jini na ce wani abu

जुर्म को भी हमने में सका जाओ Matika dama boko bra asili. Mare. bari amma ana kuna dauka gashi na ga kudin shi nan kusan wanzami gashi eh, ga kudin shi nan gashi ga kudin shi wajen wanzami gashi ga kudin gashi ga kudin shi wajen wanzami gashi eh. ga kudin shi wajen wanzami gashi ga kudin shi wajen wanzami an ɗauka ga shi ga kudin nan kusa da shi wai wani kai na dubuwa dubuwa dubuwa ji har da tagoshi wai wani kai na